bismillah wa sallallahu nabi karim wa a ah, masu kallon mu da sauraron barkan mu da kasancewa da wannan tasha ta SK online TV ah, inda za mu tattauna da ɗaya daga cikin zakafuran matasa masu kishin ƙasa kuma ɗan jam'iyyar akwat wadda take da take ƙoƙarin ganin cewa matasa su ne a gaba a fannoni da dama a tare da mu akwai bakoncin malam salisu muhammad wanda matashi ne mai kishin matasa wanda yanzu haka ya fito takara. majalisar tarayya karamar hukumar katsina malam salisu muhammad assalamu alaikum salam malam salisu muna so ka bayyana ma al'umma irin ci gaban da kake so ka kawo don allah subhanahu wa ta'ala ya dora ka a wannan mulki na dan majalisar tarayya karamar hukumar katsina da kuma bayanin hakikanin menene ita jam'iyyar akwati bismillahi rahman rahim wa salatu wa salamu ala rasulina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in isan ila yawmiddin ya uwa na masu kallon mu ina mai sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka yi tambayoyi guda biyu da dunkule to na daya jam'iyyar akwati jam'iyya ce matasa wanda aka kawo ta a wannan jiha ta mai albarka domin matasa samu mafita a cikin yanayin harkar siyasa ta ƙasa baki daya saboda idan ka duba wasu manyan jam'iyyu da muke da su guda biyu ya zama to matasa sun kasance ya amshi shata a cikin su. wato ina nufin don matashi wanda ke da ra'ayi na na kansa kudurori na cigaba na na kansa to bai da wuri a cikin waɗancan manyan jam'iyyu guda biyu da muke da su a wannan jiha ta wani albarka ke za mu ga cewa ya zama wajibi a gare mu tunda mun sani za mu zo da jam'iyya wadda za ta canza akala siyasa ta jihar katsina tare da canza tunanin matasa a kan cewa sai sun bi wani ba ko sai sun bi wasu sun faɗi gaban wasu sun yi sun yi ma wasu bambaɗanci sannan za a zama to suna da relevance wato suna da wani tagomashi a cikin siyasa ga jam'iyya da matasa wannan shi ne ta ƙarshe abin da ya samu kawo jam'iyya a kwata wannan jihar ta wani albarka a game da abubuwan da za mu yi in allah ya so da mu zaki mu ba tabba bane wato masu yin dokoki ba masu zartaswa ba idan allah ya so a zan wakilci wannan karamar goma ta kasar ta tsakiya a majalisar tarayya da ƙarshen wani jami'a mai albarka ta akwat in sha allah wani samu zuwa wannan wuri zan ba ilimi fifiko da lafiya da tsaro da kuma jin ra'ayin jama'a kan abin da ya shafi budget na ɗaya game da maganar ilimi za mu doka akan cewa a kowace jiha a najeriya ya zama wajibi a zo a yi secondary guda ɗaya da firamare guda ɗaya wanda suke za su yi kunnen doki da kowace irin firamare da kuma secondary school ta na duniya wannan za kasance da gwamnatin tarayya ne kuma za a fara daga primary 4 wato aji hudu na primary zuwa primary 6 abin da za a fara daga primary 4 saboda su su gane eh, duk wanda zai zo sai ya kawo takardar shi ta shirya ya yi primary 3 makarantar gwamnati ba ta to because idan aka yi haka akwai yaran waɗanda suke da fikira sosai wanda in suka samu wannan ilimin za su taimaka ma al'umma sosai kuma za su samu dama ta a dama da su a duniya ke da ta bangaren ilimi haka kuma abin da ya shafi tss wato teachers salary scale gaskiya za mu tashi tsaye akan cewa ba wai jihohi su za su yanke hukunci akan mai nawa za su biya ɗalibi ba za su za su biya malamin makarantar primary da secondary school ya zama wajibi mu tashi mai doka akan cewa dole ma ne a san wata hanyar za a kullo da ita malamin primary school na najeriya baki daya da malamin secondary school na najeriya baki daya yana da albashi wanda zai ishe shi hidimar gabansa yadda ake ba malamin asibiti albashi isasshe malamin makaranta shine ba wanda ya kamata a shi an ba ah, albashi fiye da na kowa da izinin allah za mu doka akan haka sannan kuma abu na uku da za mu yi akan abin da ya shafi education shine za mu kasance cewa mun yi doka an kirkoro wata hukuma wadda za ta ringa jin koken ɗaliban jami'o'i da na makarantar yanzu sakandare wanda ya shafi misali idan yarinya ko ɗalibi ko ɗalibi sa da koke ba wurin sanar za su kai ba wato ba wurin hukumar makaranta ba za su kai wannan body din wannan hukumar da aka kirkiro su za su kai su duba wannan koken saboda su wannan body senate ai daga cikin malaman makaranta aka aka kirkire su abu da za mu magana za mu tabbata mai lokacin shine inshora na lafiya ya zama wajibi duk ɗan najeriya yana da haƙƙi ya cika cikin wannan shirin da ake ce ma ah, nhis ba wai sai ma'aikacin gwamnatin tarayya ba ya zama wajibi mai doka akan cewa kowane ɗan najeriya ya da haƙƙi da zai shiga cikin wannan shirin a dama da shi ya samu ya benefitin daga abin da ma'aikatan gwamnatin tarayya ke amfana da shi na bangaren lafiya sannan kuma abin da ya shafi budget duk abin da za mu kai a sanya a budget sai mun zanna da wani ba 281 akalla kowace ruwa sai ta ba da wakili karanci ke na wakili mutum daya wanda za mu bullo da hanya wanda za mu ranka jin kowace ruwa 281 muke wakilci sai sun ba da wakili mun je mun zanna da su da shugabannin jam'iyya ta mai albarka ta akwad menene ya kamata menene korafin al'umma a wanda idan suka hada za su ta yi da korafe-korafensu daga nan a hada a ta kwarar daga local gama su ne za mu sa a wajen ba za mu bugi kirji ba mu je mu ce da kaza da kaza da kaza muke so a sa a wajen sai abin da al'umma suke so sannan za mu sa a wajen sannan abin da ya shafi tsaro a ya zama wajibi mai doka wadda za mu yi domestication na weapons mu wato makaman mu mu bar cin daɗi wajen an ce an so jirgin yaƙi daga wata ƙasa wane ne wane ne duk wata ƙasa za su yawa ka waya na abin da ya shafi yaƙi makami sai ta sa wani wata na'ura da za ta mata leƙen asiri a ciki to ya zama wajibi muna da dak kaduna eh, muna da irin waɗannan eh, masana'antun wanda ake yin makamai ya zama wajibi mu zo mu inganta su mu ma mu rinka yin makaman nan duk wani abu da za a yi a najeriya tun daga ya shahi drone wato sarki jirgi mai sarrafa kanshi da rocket mai shiga duniya wata duka mai yan najeriya za mu iya yi amma damar shi ba a bamu ba ya zama wajibi mu kasance mun yi wata doka wadda za a karfafa waɗannan wuraren duk kuma yaran da ke da fikira ta kera wani abu a jawo su a jiki a taimake su a tallafa musu in ma waje gama su je su karatun da su karatun su dawo najeriya su rinka wannan wannan wannan kere to wannan da wasu su ne abubuwan da za mu sa gaba da izinin Allah wanda kuma in Allah ya soya da za mu ci nasara jam'iyya akwai ba jam'iyya ba ce wanda za ta ɗauki gaban gaba da ta daidai abu ba tare da sanar da al'umma ta abin da ake ciki ba da izinin Allah na ƙarshe ne abu da shafi aiki ne idan wato dama ƙwara ɗaya ce ta aiki ta masinja mu ɗauka ta masinja wanda ya zama wajibi a kawo ta jaka ba ba ka tsana lokacin gaban bai da za mu kirta da izinin mun yi alkawali za mu dage muka cewa an kawo da wannan ba a je aka ba wani ba ko wasu idan aka ce ga criteria wato matakai wanda za a bi domin a samu wancan damar za mu sa ido muka cewa slot wato damar da aka ba jiha katsina idan matakan aiki sun kai dubu sai an yi wannan wanda ya cancanta shi za a dauka ba wai dan wani ba ko dan wancan wannan su ne a takaice wannan da izinin Allah jam'i'a ku ta sa gaba kuma za ta yi da izinin Allah because idan baka tallafi matasa wata bangaren ilimi da ta bangaren ayyukan yi to kasa za ta ci gaba da lalacewa duk yadda ake so a gyara ta ba za ta gyara ba dole mu ba da inganci mu ba da muhimmanci akan duk wani abu da muka san cewa matasa za su amfana kuma za su zama matasa na gari za su zama matasa da duniya ba najeriya ba wai katsar ba za ta yi alfahari da su to dole mu bashi muhimmanci mu tabbata shi mun yi doka a kansa ko ba wai mai doka ba kadai mun sa ido ya doka take tafiya wannan shi ne a takaice assalamu alaikum to malam salisu shin koya matasa da sauran al'umma ke ba ku goyon baya a wannan tafiya matasa kawai da al'umma abin da suke so mafita saboda sun lura waɗancan jam'iyyun guda biyu kawai hoto ne ana drama ne kamar wasan kwaikwayo ne ake yi na cewa waɗancan 'yan shekara 80 90 idan za a ce kai jejen iya kaza kai lokaci ya zada da za ka dawo iya kaza ana ta wasa da hankalin matasa musamman matasa to matasa suna fahimtar mu sun san cewa ba da wargi muka zo ba da wasa muka zo ba shi yasa muka aje aikin kowace muka zo muka shiga siyasa muka ce da izinin Allah za mu ci zabe idan ma ba mu ci zabe ba saboda idan ka shiga siyasa za ka yi takara ka rubuta shi ka rubuta faduwa domin rubuta kowanne ko muna ganin nasara a gaba kuma ko da ba mu nasara ba za mu ci gaba da adawa kuma adawa mai ma'ana ba adawa ta jahilci ba a dawo akan abin da ya zama wajibi a gyara sannan kuma matasa suna an sama saboda sun san abubuwan da muka yi matasa baya da yawa ko sun san abubuwan da muke yi da izina ala da inda muka shiga cikin garin nan za ga cewa matasa suna an samu suna nan nan da mu suna an samu al'umma suna an samu suna jin labarin wanda ba su sani ba sai labarin abubuwan da muka shuka na alheri kuma abin da muke cewa kowane dan takara ma ya zama wajibi ya fito ya gaya mutane me yayi baya kafin ya shiga siyasa shekara goma ko takwas ko na abu bai kama da haka miye ma matasa because matasa su ne al'umma miye ma matasa in particular miye ma al'umma ah, gama garin al'umma baki daya sannan kuma yanzu ne yake wa matasa ko me yake wa al'umma a nan wurin al'umma da matasa za su bambance tsakanin aya da tsakuwa wannan shi ne to kowane irin goyon bayan da kuke kokarin baiwa shugaban muhammadu buhari ah, ai shugaban muhammadu buhari ka san yana cin karo misali yanzu mu ɗauki ai ba wani ke taɗe shugaban muhammadu buhari ba yanzu yan jam'iyyar shi ne yan cikin jam'iyyar shi ne to za ka ce yan pdp ne su waye yanzu ka koma pdp ne yan cikin jam'iyyar ne? ko da su shugaban sani president da speaker ai yan cikin jam'iyyar shi ne saboda haka kenan ya nuna cewa wa'in sadda aka yi ita ta saka muhammadu buhari a matsala sak ita ta hana shi sakat saboda haka yanzu magana a isak ma bata taso ba a duba su waye za su duba su ba kowane ne ma shugaban kasar najeriya da kowane ne za ta yi aiki da shi wani irin wani irin ah, goyon ba za mu ba shugaban kasar najeriya shugaban muhammadu buhari idan muka kai wannan abinda mutane ya kamata su duba kenan ba waye zai zama dan ashe shata ba ko kuma wanda za a je majalisa shi ta tunanin shi yadda zai samu ah, rijiyar mai kafin ya gaba a mutane su ba waye zai ba shugaban kasa kowane ne ke bisa mulki goyon baya domin a cimma guri ba tare da la'akari da siyasa shi ba ko jam'iyyar shi ko wani bangaranci na shi a abin da za a kallo kasai da al'umma da matasa to da izinin Allah matasa suna ganin haka kuma cewa mu za mu ba shugaban kasa ba goyon ba kowane ne ke goyon kujera amma ba za mu yarda da kuma kama karya ba kamar yadda buhari ya zo da akidu masu kyau ba za mu yadda akidin da ya zo masu kyau ba a yi musu kutun gwida za mu kasance cewa ko duk da ba jam'iyyar ba mun ga cewa an ba su muhimmanci kuma a aiwatar da su kai ko da ba ba har bane wani ne kowane ne a cikin kasa duk in ya zo da aqida mai kyau ba za mu yadda a mata gudan gwiwa ba da ya zan Allah za mu yadda muka ciya abin da ke gaban mu kasai da matasa saboda matasa su ne a gaban mu to kowace alama ce ta jami'ar jam'iyyar akwat za ka kowace iya tana da alama to alamu da daya jam'iyyar akwat mu ne na daya a bada tufa wato takardar da za a kada ƙura'a mu ne na farko a cikin ta kuma alamar ta alamar jinjina haka da kaga haka haka shine alama akwat kuma mu ne na farko a barar fefa wato takardar da ake jefa mura to masu kallon da sauraron duka duka nan muka kawo wannan shiri a inda muka zanta da malam salisu muhammad dan takarar majalisar tarayya karamar hukumar katsina malam salisu muhammad allah su hala ba da nasa alhamdulillah na gode amin amin